ita siyasan nan ba dabo ba ce ba tsafi ba ne ba abinda ake ce ma reality a gani a ƙasa kuma al'ummar jihar katsina alƙalai ne sanato yakubu lado dan marke yau ba inda za ka je baka ga fasta ko bana ko ka ji ana maganar shi ba wato ba saboda komi ba haka saboda cancanta shi kuma 'yan takarkarin da ke da kwai sanato yakubu lado dan marke ya fi kowane dan takarar gwamna cancanta saboda aikace-aikacen da ya na alkhairi wanda muka gani a ƙasa to waɗannan su ne muke so mu faɗaɗa wannan aikace-aikace da ya mu gaya ma al'ummar jihar katsina sanato yakubu lado dan marke dan siyasa ne kuma ya yi aikace-aikacen da za a yaba mashi kuma ya yi abin da al'ummar jihar katsina za su ba shi goyon baya domin ya samu damar da zai zo ya kama al'umma jihar katsina ɗauki na gaggawa a irin wannan lokaci da muke ciki irin sanato yakubu lado dan marke shine mutumin da ya cancanta domin ya zo ya zama gwamnan jihar katsina da yardar Allah a shekara ta 2023 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara samu rayuwar mu albarka bayan haka ni sunana Musa Yusuf Gafai kuma tsohon ɗan takara ne a ƙarƙashin jam'iyyar apc a zaben da ya gabata na primary election na katsina local government constituency bayan haka yanzu ina jagoranta kungiyar yakin neman zaɓe na mai girma sanato yakubu lado dan marke a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp a kakar zaɓe ta 2023 alhamdulillah ita wannan kungiya mai suna ladan alkhairi kungiya ce wadda magoya bayana da wasu jigajigai a cikin jam'iyyar pdp suka aminta kuma suka yadda a bata wannan suna mai suna ladan alkhairi makasudin kirkira ta shine ne domin ta tallata manufofin alkhairi na mai girma sanato yakubu lado dan marke kuma dan takarar gwamnan jihar katsina a shekara ta 2023 kuma gwamnan jihar katsina insha allahu a zaɓe mai zuwa duba da yanayin da muke ciki da magoya baya na a cikin tafiyar tsohuwar tafiya ta ta apc da kuma masoya na da suke a cikin jam'iyyar pdp maza da mata wanda suke a cikin jihar katsina da wajen jihar katsina su ne suka haɗu suka yarda kuma suka amince sanato yakubu lado dan marke shine zaɓin su a zaben da ke karatowa na 2023 domin ta tallata kuma ta fadada ta haska kuma ta wayama al'ummar jihar katsina aikace-aikacen da yakubu lado dan marke ya yi a jihar katsina a lokacin da yake ciyaman na karamar hukumar kankara da lokacin da yake dan majalisar tarayya na yankin puntuwa wato kankara faskari da sabuwa bayan haka ya jagoranci zama ɗan majalisar tarayya wato sanata a shekara ta 2007 zuwa 2011 wanda yake sanata ya jagoranci shiya funtuwa zone wanda ya jagoranci ƙananan hukumomi guda goma sha ɗaya to waɗannan mukamai da ya samu da dama da ya samu su ne muke so mu faɗaɗa wannan aikace-aikace da ya mu gaya ma al'ummar jihar katsina sanato yakubu lado dan marke dan siyasa ne kuma ya yi aikace-aikacen da za a yaba mashi kuma ya yi abin da al'ummar jihar katsina za su ba shi goyon baya domin ya samu damar da zai zo ya kama al'ummar jihar katsina ɗauki na gaggawa a irin wannan lokaci da muke ciki irin sanato yakubu lado dan marke shine mutumin da ya cancanta domin ya zo ya zama gwamnan jihar katsina da yarda allah a shekara ta 2023 alhamdulillah bisa jagoranci na kuma yau ba abin da za mu ƙara godiya sai godiya ga allah subhanahu wa ta'ala duba da yau ba wai mu da muke cikin jam'iyyar pdp ba muke mata aiki hatta 'yan asalin jam'iyyar apc na jihar katsina dukkan wanda ke da ruwa da tsaki a jihar katsina a cikin jam'iyyar apc a gwamnatance ko a siyasance ya san irin rawar da wannan kungiya ta ladan alkhairi take takawa a fagen siyasa babu wata kungiya ko a cikin apc ko a pdp ko a wata jam'iyya da take irin ba da gudunmuwa a siyasance a irin kamar ta kai wannan kungiya tamu misali daga lokacin da na koma jam'iyyar pdp kusan wata hudu ko biyar da muke ciki yanzu yau jam'iyyar pdp ta samu nasarori da dama cikin shigowanmu a cikinta kaɗan daga nasarorin da ta samu shine yada manufofin ɗan takarar jam'iyyar pdp sanato yakubu lado ɗan marke wadda a yanzu magana da muke da kai babu local government da bamu da wakilai wanda suke jan ragaman wannan kungiya ta ladon alkhairi babu wad cikin wadu guda 361 da ke da kwai jihar katsina da bamu da wakilan da suke jan ragamar wannan kungiya ta ladon alkhairi babu rumfa da ke da kwai tsakanin sababbi da tsofaffi sama da dubu shida da ɗari shida da ba mu da wakilai da suke jagoranta yada manufofin alkhairi na sanato yakubu lado dan marke a ƙungiyoyi ko da muka ansa tsakanin na apc da na pdp da na sauran jam'iyyu mun anshi ƙungiyoyi sama da guda 200 waɗanda wannan ƙungiyoyi ba a rubuce suke ba a takarda a zahirance sun yadda sun amince za su ba jam'iyyar pdp goyon baya a zaɓe mai zuwa kuma sun yarda cewa sanato yakubu lado dan marke shine zaɓin su a zaɓe mai zuwa na 2023 domin ya zama gwamnan jihar katsina a zaɓe na mai karatuwa masu tunani ɗaukar nauyinmu ake yi ana wannan mai duk wanda ya san musa gafai ya san cewa musa gafai jajirtacce ne akan abin da ya sa gaba a ɓangare na biyu a hidimar da muke ciki yanzu ta sanato yakubu lado dan marke da ni da magoya bayana da masoya mu ne muke ɗaukar nauyin wannan hidima da muke yi saboda kishi da nuna soyayya da amincewa da natsuwa da muka yi da cewa sanato yakubu lado dan marke shine ya fi kowane dan takarar gwamna cancanta domin ya zama gwamnan jihar katsina a zaɓe mai karatowa na 2023 to harsashe na guda ɗaya ne yayi ita siyasan nan ba dabo ba ce ba tsafi ba ne ba abinda ake ce ma reality a gani a ƙasa shigowanmu pdp ba ni iya ce maka akwai ƙiyasi na yawan al'ummar da suka yi da cewa za su goya masanantu yakubu lado dan marke kuma al'ummar jihar katsina alƙalai ne sanatu yakubu lado dan marke yau ba inda za ka je baka ga fosta ko bana ko ka ji ana maganar shi ba wato ba saboda komi ba haka saboda cancantar shi kuma 'yan takarkarin da ke da kwai sanato yakubu ladu dan marke ya fi kowane 'yan takarar gwamna cancanta saboda aikace-aikacen da ya na alkhairi wanda muka gani a ƙasa wannan kusan shi ne kira na kuma a ƙarshe ina ƙara godiya ga magoya bayan mu da suka yadda cewa jagorancin da muke na wannan kungiya ta ladan alkhairi san aminta da shi kuma sun yadda cewa sanatu yakubu laru dan mulke shine zaben su a zaɓe mai gabatowa assalamu alaikum